أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد ‘yan uwa masu kallo da sauraronmu muna muku sallama irin ta addinin musulunci muna cewa assalamu alaikum wa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka wato shirin da ke bayani a kan ladubban neman ilimi eh, wannan shiri yana lissafo mana ladubba da siffofi nagartattu da ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya siffanci da su muna bayani a kan gabar da take batu a kan ladubban ɗalibi a lokacin da yake neman ilimi ya fara neman ilimin sannan a ƙarƙashin wannan gaba muna bayani akan sifa ta hudu wato ita ce sifa ta attawadu muna sharhin hadisin sayyidina abu huraira da al'imamu muslim da al'imamu tirmidhi suka fitar da shi sai lokaci ya mana halinsa a wancan haduwar tamu kuma mun muka alkawari insha Allahu ta'ala idan Allah bai kaddara mana mantuwa ba to za mu ƙara bayani akan wancan hadisi kafin mu ci gaba hadisin ya kunshi abubuwa guda uku ne na farko mahimmancin sadaka na biyu mahimmancin yafiya sannan sai na uku mahimmancin tawazu gaba farko annabi sun ce ma naqasat sadaqatun min mali mun yi bayani gamsashe a game da wannan sannan sai ya ce wa ma zada rajulun bi afwin illa izza babu wani mutum da yafiya za ta kara mishi wani abu face ɗaukaka wato duk lokacin da mutum ya yafiya to Allah madaukakin sarki shi kuma zai kara masa ɗaukaka a yi ƙa'ida ita ce duk mutumin da ka yafe mawa to shi kenan ka zama sirkinsa ya maka laifi ya zo ya nema ya ce ka yafe masa kai kuma ka yafe mishi ko kuma bai ma nema ba ka ce to ka yafe masa to ka zama sirkin shi daga nan kunya ka zai rika ji ya girmama ka ya rika baka wani matsayi na musamman to wannan fa'idar yafiya kenan shi yasa take cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki afuwun ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana faɗi a cikin hadisin da ke bayani akan addu'ar da ake yi abin nan addu'ar da ake yi a qiyamul layli musamman a dararen da ake tsammanin su zama lailatul qadri annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai yafiya ne ya Allah madaukakin sarki kamin yafiya ka yafe mini sannan yafiyan nan ana buƙatar zama ne an maƙdara ya zama mutum yana da ikon ramawa shine shauƙi rahmatullahi alaihi yana siffanta annabi sama yana yabansa yake cewa fa idza afauta faqadiran wa muqaddiran la yastahinu bi afwikal ya kai ma'aikin Allah ka ita ce idan kai yafiya faqadiran kana da ikon karama ka ɗau mataki amma kuma sai ka yafi wa muqaddiran sannan kuma sai ka gwada yafiyar ya take yafiya izza take kara ma bawan Allah sannan na ƙarshe wa ma tawada ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah babu wani bawa da zai yi tawadu'u ya kankantar da kansa ga Allah face sai Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka matsayinsa in ka ka biyo tarihi duk malamanmu magabata abinda Allah ta'ala ya ɗaukaka su da shi shine tawadu'u da Allah ya basu sai da suka gama suka zama masu kankantar da kansu ga Allah sai Allah ya ɗaukaka matsayinsu wasu sun kasance suna ɓoyewa al-Imam Malik rahmatullahi alaihi yana cewa bai zauna ya fara karatu ba saboda tawazu yana karantar da mutane hatta shahida li 70 aliman har da malamai guda 70 suka nasa shaida suka ce ya Malik ka fara karantarwa sannan al-Imam Malik ya fara karantarwa saboda tawazu ba shi shigi yake ba to tawazu yana da tasiri sosai a rayuwar mutum mu duba tawazu'un abin nan al Umar ibn Abdul Aziz ɗaya daga cikin shugabannin musulunci masu adalci da aka yi su da a zamanin Banu Umayya wato na Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alaihi tawazu'insa ne ya kai shi matsayin da aka ba da shawarar cewa a naɗa shi ya zama khalifa wanda wasu ba su taɓa zata za a ba shi ba amma saboda tawazu'un su da kankantar da kansa ga Allah madaukakin sarki shi ya samu ɗaukaka to haka ilimi ana samun ɗaukaka da matsayi a cikin sa ne idan aka yi tawazu amma mutumin da ya ce shi bayyana kansa zai zai yi girman kai to sai Allah madaukakin sarki ya sa a manta da shi ya zama ba a san da darajar shi ba سيدنا عمر رضي الله عنه كما يدعى الإمام ابن عبد الدنيا رحمة الله عليه الإمام ابن عبد الدنيا ya ruwaito a cikin littafin sa a tawadu wal khumul a cikin wannan littafin nasa sayyiduna Umar radiyallahu anhu yana cewa innal abda idza tawada'a lillahi rafa'ahu Allah bi hikami idan bawaye tawazu ga Allah sai Allah ya ɗaukaka wannan bawan bi hikamihi da hikimominsa sai ya zama duk kalmar da za ka faɗi sai ta zama kalma ce mai tsada sai ta zama kalma ce da za ta shiga cikin zukatan bayan Allah ta musu tasiri in ta musu tasiri sai ka ƙara matsayi a wajensu idan bawa ya zama mai tawazu duk kalmar da zai faɗi sai a ganta kamar tana haska kuwa ne da hasken annabta sai ka ga mutum yi magana sai a ce saura kirs wannan magana tasa ta yi kama da wani asari daga cin asar na addini amma kuma shi ba kila ma ba a zamanin ba a zaman na masu daraja yake ba daga bayan su yake amma sai ka ganin magana shi da haske hasken addini da hasken gaskiya to wannan sakamakon tawazu'u ne wakila lahu aka a wakila lahu sai a ce masa shi mutumin da ya zama mai tawazu in ta'ish na ashaka Allah kwantawarka ka huta Allah madaukakin sarki ya kwantar da kai kai duk abin da kake so fa huwa fi nafsihi haqirun wa fi a'yuni nasi kabirun kullum wannan bawan Allah sai ya zama shi akan kansa yana jin shi walakantacce ne amma kuma a wajen mutane sai ya zama madaukaki amma idan mutum ya dauki kansa a matsayin madaukaki to sai ya zama su kuma mutane suna ganin shi a matsayin makaskanci saboda ka ya kai dan uwa dalibin ilimi kada ka nemi ɗaukaka da kanka ka bari Allah ta'ala ya ɗaukaka ka yi tawazu annabi sama ya baka lamuni man tawazu lillahi rafa'ahu ga kuma sayyidina Umar ya ƙara tabbatar maka da haka man tawada'a lillahi innal abda idza tawada'a lillahi rafa'ahu Allah duk mutumin da ya tawazu ga Allah to Allah kuma ya yi alƙawarin sakamakon da zai masa shine ya ɗaukaka matsayinsa a ji shi ya zama shahararre ya zama cikin masu faɗa a ya zama cikin waɗanda yusharu ilaihim bil banan ya zama cikin waɗanda za a riƙa nuna su ana cewa su ne suwa ne su ne suwa ne Katada ibn Di'amat al-Sadusi rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin attabi'un ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri almajiri ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yana cewa man uqiya jamalan duk wanda aka bashi kyan halitta domin kyan halitta yana cikin abin da ke jawo mu wasu girman kai man uqiya malan farko kenan wanda aka ba shi dukiya dukiya tana ɗaya daga cikin abin da ke jawo ma mutum girman kai au jamanin ko kuma aka ba shi kyau wa siyaban wa ilman sannan aka ba shi tufafi yana da tufafin da yake sawa wa ilman da kuma ilimi sun malam ya tawaza sannan sai ya ƙi yin tawazu'u ga Allah sakamakon waɗannan ni'imomin da Allah ya masa guda hudu kana alaihi wa balan yawmal qiyamati al-imam qatada ya ce wannan zai zama masa bala'i ranar gobe kiyama tufafin ka sai ja maka bala'i ka rika girman kai da su sai ta ja ma bala'i saboda ka rika girman kai da ita ilimin ka sai ja maka bala'i saboda ka girman kai da shi haka haka kyan ka sai ja maka bala'i saboda ka rika girman kai da shi a'a ana son idan aka baka waɗannan abubuwan to ya zama ka zama mai tawadu'u ga Allah ka ji cewa Allah ne ya baka kuma a tsaka liyabtaliyaka ya baka ne dan ya gwada kai ga ya za ka yi kuma ya ba wasu bayi nasa waɗanda suke kafin ka wanda sun fi ka matsayi sun fi ka daraja kila in ilimi ne to su su annabawa ne haku ƙarshen ilimi kenan in kyau ne sai su zama annaba kamar annabi Yusuf ga kyau ga annabta na tabbatar da ko dukkan ka maza ka kai ɗigo ɗaya na kyan annabi Yusuf alaihi salam ba فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا lokacin da matan nan suka ga annabi Yusuf alaihi salam ya zo ya wuce ta cikinsu a cikin ado akbarnahu sai suka girmama shi misali kamar abinda mutane suke kyau sai a suka mimmike ko kuma duk suka durkusa masa wa qatta'na aydiyahunna ba su sani ba kawai suka kayayyanke hannuwansu wa na ƙarshe sai bakin su ya furta suka ce hasha lillahi ma haza bashar suka ce kai Allah mai halitta wannan ai ba mutum ne. in haza illa malakun karimun ai wannan ba kowa ne face mala'ika ne mala'ikan kuma babba mai daraja mai kima ba wai kamar sauran mala'iku ba suka ga annabi Yusuf amma ya annabi Yusuf alaihi salam yayi hatta lokacin da zai rasu ce rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ardi anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salih zai rasu jiwat addu'ar da yake sannan in ka kalli kisa annabi yusuf alaihi salam gabaki ɗaya. ba abin da zai nuna maka akwai girman kai a tare da shi tawazu yake da shi gashi mutane sun zo hayyabansa suke amma kaga sun yabe suka ce inna naraka minal muhsini mu muna ganin ka tabbas kai mutum ne wanda yake mai kyautatawa الإمام ابن المبارك رحمة الله عليه عبد الله كينا عبد الله بن المبارك الخراساني ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na tabi'u tabi'ina yake cewa ra'asu tawazu'i an taza'ana saka inda man huwa kafi fi duniya hatta tu'limahu an laysa laka bidunyaka alayhi fadlu ra'asu tawadu idan baka san yadda ake tawadu ba to gashi malam abdullahi ibn mubarak zai koya maka an tada'a nafsaka inda man huwa dunaka ka kaskantar da kanka ga wanda yake ƙasa da kai fi ni'matid duniya a ni'imar duniya kai kila sarki ne sai a ganka kawai kana matalakawan ka hidima kai shugaban ƙasa ne sai a ganka kana ma talakawanka hidima kai gwamna ne sai a ganka kana ma talakawanka hidima kaga duk waɗannan abubuwa ne na duniya da Allah madaukakin sarki ya baka domin ya gwada ka sai ga kana tawazu hatta tu'limahu an laysa laka bi dunyaka alaihi fadlun hakka nuna masa cewa shi wannan da yake kasa da kai ba ka da wani fifiko a kansa don wannan duniyar da aka baka a'a kana samun fifiko ne akan dan uwanka idan ka fi shi takwa inna ma yakhsha abin nan inna akramakum inda Allah atqakum wanda yafi daraja yafi kima a wajen Allah a cikin ku atqakum wanda fi tsara dokokin Allah yafi ɗa'a ya kufi nisantar abin da Allah madaukakin sarki bai da shi ba sannan wa an tarfa'a nafsaka amman huwa fawqaka fi ni'mati dunya hatta tu'limahu an laysa lahu bi dunyahu alayka fadlu sannan ka rika ɗaukaka kanka ka riƙa nuna kai ba ƙasa kake ba ga wanda ya fi ka samun duniya har ka nuna masa cewa dan wannan duniya fa ba da wata falala a kanka ka'ida ita ce inna akramakum inda Allah atqakum wanda ya fi ku daraja a wajen Allah shine wanda ya fi ku takawa wato ya fi ku imtisalul awamir ya fi ku ijtinabun nawahi imtisalul awamir aikata abubuwan da Allah ya yarda da su yake so ijtinabun nawahi nisantar abubuwan da Allah madaukakin sarki baya so bai yarda da su ba wannan abin da ake bukata ka zama kenan ya kai dan uwa kuma wannan ƙa'ida ce malam ibn mubarak rahmatullahi alaihi ya bamu mai mahimmanci al-imam abd al-barri rahmatullahi alaihi yana cewa al-mutawadi'u min tullabi al-ilmi aktsaru ilman abin da ya tabbata shine da aka gama bincike kakaf ɗalibin ilimin da ya fi tawazu'u shi ya fi yawan ilimi duk ɗalibin da ya fi tawabu ya fi ƙanƙantar da kansa shi ne shi ya fi ilimi kama annal makanal munkhafida aksaru liqa'i ma'a kamar yadda wurin da ya fi zama kwai a ƙasa to shi ya fi ruwa wannan wannan kaga abu ne da yake na hankali aka ba mu na ka'ida in ji malamai kamar yadda ibn abdulbarri din ya kawo a cikin littafin su jami'u bayanin ilmi wa fadli ɗalibin da ya fi tawazu to shi zai fi samun ilimi kamar yadda wurin da ya fi zama ƙasa kwari kenan to shi ya fi ruwa idan wuri ya sama to ruwansa yana raguwa amma gwaggwadon yadda waje ya kasance ƙasa to haka ruwansa ya fi yawa so ya kai ɗalibin ilimi tawaza litanala ilman kasiran nafi'an mubarakan ka yi tawazu domin ka sami ilimi mai amfani kuma ilimi mai albarka kuma ilimi mai yawa ɗaya daga cikin malamai masu hikima yana cewa inna tawadu min khisalil muttaqi wa bihi at-taqi ila al-ma'ali yartaqi wa min al-'ajaib 'udbu man huwa jahil fi halihi aw was-sa'id am ash-shaqi am kayfa yuhtamu 'umruhu aw ruhuhu yawma at-tawa mutasaffil aw murtaqi wal kibriya li rabbina sifatun lahu makhsusatun fatajannabanha wattaqi yace inna tawadu lalle tawadu kankantar da kai min khisalil muttaki yana ɗaya daga cikin alamomi da ɗabi'u da ta'adoji na almuttaqi na mutumin da ya zama mai takawa duk mutumin da ya zama biyin Allah to takawa abin nan tawazu sifar shi ce alamar sa ce wa yartaqi at-taqiyyu ila al-ma'ali kenan sannan da tawazu ne mutumin da Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya zama mai takawa zai samu ɗaukaka ya kai ɗaukaka har ya shiga aljanna ya aljanna ya da a'ala aka ce akwai alfirdausu wacce ta fi ɗaukaka to ita zai kai sakamakon tawazu'un da ya a ƙasa wa min al'ajaibi malam ya ce daga cikin abubuwa masu ban mamaki rujubu man huwa jahilun fi halihi mutum wai a duniya ya rika jiji da kai yana cewa shine shine shine har suka ce arba'atun muhlikatun lil ardi ana wa abi wa jaddi nahnu wa ana ana wa nahnu wa jaddi wa abi abubuwa hudu su suka haɗu suka halakar da duniya ana ni ne wani wa nahnu mu ne su wani wa abi babana ne wani wa jaddi ai kakana wani ne ni ne jikan kaza to mutum bai san matsayinsa ba a lahira a huwa sa'idu a shaqi shin ɗan aljanna ne shi ko dan wuta ne a'a ya kamata ka yi takama ne ka zama ba ka da tawazu kila in ya halasta a faɗi wannan kalmar idan ka tsinci kanka aljanna wato kenan kana girman kai ne in ka tsinci kanka a cikin aljanna amma kana duniya baka san matsayinka ba za ka ƙare lafiya ko ba za ka ƙare lafiya ba aljanna za ka shiga ko ko wuta za ka shiga amma kuma ka zo kana jiji da kai kana girman kai kana nuna kai ka isa to ba daidai ba ne wannan am kaifa yuhtamu umruhu kai bai ma fa sanya rayuwar shi za ta cika ba auruhu ko ya za a cira ransa Yau tawa ranar da mutuwarsa za ta sauka mutasaffilun aw murtaqi bai sani ba a kaskanci zai mutu ko ko madaukaki ne shi zai mutu amma kuma ya rika daukar kansa da girman kai kaga bai kamata ba ashe alkibriya'u alamatun min alamati an naƙsi fil in ka ga mutum yana girman kai to alama ce ta akwai tawaya a cikin kwakwalwarsa in ka ga mutum mutakabbiri ne shi yana girman kai to hadihi dalalatun qati'atun ala anna fi aqlihi illatan cewa a kwakwalwar shi akwai matsala domin ya manta kansa wal kibriya'u kaga girman kai wato da jiji da kai da isa sifatun li rabbina bihi makhsusatu ai sifa ubangijin mu ce da shi kadai ke banta da ita وله الكبرياء في السماوات والأرض daga cikin sunayen Allah akwai al-mutakabbir Allah kaɗai cancanta a yi girman kai akwai hadisi al-qudusi annabi sama yana cewa al-kibriya'u hidai girman kai shine mayafina shine mayafina inji Allah subhanahu wataala fatajannabanha wattaqi kai bawa ka nisanci girman kai wattaqi ka ji tsoron Allah kai kai ka guje ta ka guji wannan sifar ka zama mutawadi'un la mutakabbir ka bar ma Allah siffar sace shi ya cancanta yayi amma ni da kai da mu gabaki daya ba mu sanya rayuwar mu za ta kare ba me muke ciki a cikin duniya yanzu nan za a iya jarabar mu da wata illa karama sai mu rikici mu rude mu shiga tashin hankali ga rayuwar mutum ta canza alhali jiya jiyan nan shi yake girman kai yana maganganu shi yasa tawadu sifa ce ta masu hankali siffa ce ta bayin Allah siffa ce ta waɗanda suke son su gama da duniya lafiya siffa ce ta waɗanda suke son su shiga aljanna siffa ce ta waɗanda suke son su samu a ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba a wajen mutane ba amma kana girman kai ba da za ka samu ɗaukaka a fadar Allah madaukakin sarki wani yake cewa tawaza ta kun kan najmi la hali naziri ala safhatil ma'i wa huwa rafi'u ولا تك كالدخان يعلو nafsihi. إلى طبقات الجو وهو وضيع وأكرم أخلاق الفتى وأذلها تواضعه للناس وهو رفيع وأقبه شيء أن يرى المرء نفسه رفيعا وعند العالمين وضيع يتي تواضع قي تواضع تكون شيء زمو كالنجم كما التوراه لاح لناظر على صفحات الماء gashi ينا بينا جميع ga mai kallonsa ala safhatil ma'i الله هو رفيع ينا سمى a sama yake amma kuma saboda tawazu'u na tauraro sai gashi ana ganin shi a cikin ruwa a ƙasa wannan alama ce ta tawazu'u to ka zama kamar haka ga ka a sama can kwalkoli amma rayuwarka kuma mai sauƙi ce ga al'umma wala taku dukhani kar ka zama kamar hayaki ya alubi nafsihi kullun hayaki ko yake yana ɗaukaka kansa ila tabaqatil jawwai domin ya tafi sararin samaniya wa huwa wadiyu alhali makaskanci ne karshen sa bola karshen hayaki bola karshen sa ƙasa wa akramu akhlaqil fata mafi daraja dabi'un matashi wa ajalluha kuma mafi girman su tawazu'u lin nasi shine ya rika kankantar da kansa ga mutane wa huwa rafi'un alhali kuma madaukaki ne shi sai a ce kai dan sarki ne amma ga ka a cikin makaranta da kai ake komai kai dan shugaban kasa ne amma da kai ake komai a cikin makaranta ka yi kasa da mutane har mutane ma in sun zo ba za su gane kai waye ba saboda ka. amma wa aqbahu shay'in mafi munin abu an yawan mar'u nafsahu mutum ya ganin kansa rafi'an a matsayin madaukaki wa huwa inda al'alami na wazi'u alhali shi a wajen mutane wadi'un makaskanci ne kamar wannan hayakin ana son ka zama tauraro ne ana son ka zama kar ka zama kamar hayaki a tabbatar da duk wanda aka ce ka zaba da ka zama tauraro da ka zama hayaki me za ka Shi shi yasa bahaushe shi ma da ya tashi zai ce baba na daka gemu na waje shine hayaki baba na daka gemu na waje ana ganin abin gaskiya yana ciki amma sai a ga wani abin ashe na ƙarya ne shi ya fito a waje yake bayyana kansa ashe ba gemun gaskiya ba ne wani kuma malami shi ma ya ba da gudunmuwarsa a baiti yake cewa wa ahsanu maqhunain fi rai fi aini nazirin jalalatu qadri fi siyabi tawazu'i wa ahsanu maqhunain mafi kyawun abubuwan da aka hada su a matsayin abu daya suka yi kyau suka yi ado fi aini nazirin a wajen wanda duk zai kalla su birge shi jalalatu qadri shine daukakar matsayi fi siyabi tawadu'i alhali ko mutum ya sa tufafi na tawazu gashi madaukaki amma kuma ɗabi'un shi masu sauki ne na na bayin Allah ɗabi'u na mutanen kirki ɗabi'u na wanda duk wanda ya kusance shi zai same shi ashe wani mutum ne mai saukin hali amma a nesa ana ana ɗaukar sa wani babban mutum ne babban ne amma kuma ga shi yayo kasa kasa da mutane a ga mutane saboda tawaru'unsa al-buhturi ash-sha'ir kenan yana faɗi yana cewa wa idza mash-sharifu lam yatawada lil akhilla'i fa huwa 'aynul wadi'i yace wa idza mash-sharifu lam idan mutumin da yake madaukaki bai yi tawazu ba yana jin shi wani ne lil akhilla'i ga masoyansa fa huwa 'aynul wadi'i to shine asalin makaskanci so da ka ana buƙatar duk ɗaukakar da kake yin kana da ita to ka yi ka zama mai ka zama mai tawazu ga ɗaukaka amma kuma ka yadda ka zama mai tawazu ga ka kai ne maɗaukaki to sai ka yi ƙasa ƙasa ka zama mai tawazu الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه كما يدعى الإمام ابن عبد الدنيا دي يرويتو أتشن للتافنس التواضع والخمول يكي تشوى هل تدعون ما التواضع yake tambaya almajiran sai yake cewa kun san abin da ake ce ma tawazu'un nan da ake cewa kullum ku siffanti da shi at-tawazu an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu alayka fadla al-imam al-hasan al-basri ya amsa yake cewa abinda ake ce ma tawazu an takhruja min bai manzilika ka fita tun daga gidanka fala talqa musliman ba za ka haɗu da wani musulmi ba illa ra'aita lahu alayka fadlan face sai ka gan shi yana da fifiko a ka sai ka ga yafi shi kowane musulmi ne da yaro da babba da matashi da mace da namiji sai ka ji a ranka sun fika wannan ka kai gaya kenan a tawazu ba ka jin kafu wani a musulmi ne wane to ya fi ni ya fi ni ba kowa ba ne ina dai fatan in zama bawan Allah ina fatan Allah ya dada ni Allah maɗaukakin sarki ka sa zuciyata ta zama mai tsarki ka yi dada abin da nake aikatawa in ja Imam Hassan al-Basri wannan alama ce ta cewa kai mai tawazu ne babban malami al-Imam Yahya ibn Abi Kathir rahmatullahi alaihi yana cewa ra'asu tawazu'i salasun tushen tawazu abu uku ne an tarba biduni min sharafin majlisi ka zaɓi rayuwa ta ƙasƙanci fiye da a ce kai duk inda za ka je za a baka waje ne maɗaukaki a zuciyarka zaɓinka shi ne kai dai kullum idan ina kullum ka zama ƙasa ƙasa kake ba a ce ai kai ake ɗagawa ba wannan ra'asu yana ce ra'asu tawazu shine tushe na tawazu na ɗaya wa an tabda amal laqitahu bis salam sannan daga cikin tawazu duk wanda ka game da shi ka fara masa sallama wanda wannan alama ce babba domin a yau tana cin abin da ke ba mutane wahala Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu kamar yadda Imam Bukhari ya wato a cikin Adab al-Mufrad da isnadin sa ingantacce wata rana ya kama hannun almajiransa daga cikin almajiransa ya ce masa su zo su tafi kasuwa shikenan suka tafi suka shiga kasuwa da suka shiga kasuwa duk rumfar da Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma ya zo wucewa sai ya musu sallama suka gama ba su sai komai ba a cin kasuwan nan kenan sai suka fito sai ce ala baba ta malam mun shiga kasuwa ba mu sai komai ba sai ce kwarai dama mun shiga ne kawai dan mu musu sallama wannan alama ce ta tawazu in ji al-Imam Yahya ibn Abi kafiri sannan wa an takraha al-madahata was-sum'ata war-riya'a bil sannan kuma alama ta uku ko tushe na uku na tawazu'u shine me shine ka zama ka ƙi a ka ka wasum'ata ko a jika a ko a ganka bilbirri da abin da kake aikatawa na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kasance eh, abin nan wanda ya kasance eh, na na na na na na na ibada da kake ma Allah madaukakin sarki ana nuna mana lokaci yayi da izinin Allah za mu ɗiga aya a nan sai kuma Allah ya haɗa mu a wata haɗuwar ta gaba insha Allahu ta'ala za mu tashi domin mu ƙarƙara wannan bayani da muke na tawazu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya taimake mu muna barin ku a ƙarƙashin kula Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh